بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗuwar mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a yau alhamus tara ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 28 ga watan goma sha biyu a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladi mana karatu ne a waɗannan kwanuka masu tsarin albarka da ake gabatar da daura a dauratul ilmiya al-mukassafa a nan cikin garin mina fadar jihar naija kuma a wannan daura muke karatu akan abin da ya shafi littafi na ulumul qur'an inda muke karanta ilmu tafsiri min kitabin nuqayata min kitabin nuqayati في أربعة عشر علما علم التفسير من كتاب النقاية في أربعة عشر علما علم التفسير من كيكارن تاوى daga cikin littafin annuqaya shi ko littafin annuqaya littafi ne da ya ƙunshi ilimi goma sha hudu a cikinsa kuma wanda ya wallafa wannan littafin shine al-imam abdurrahman as-sayuti wanda ya rasu a shekara ta ɗaya. allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shi ne darasinmu na goma sha biyar kuma muna babi na uku ne shi babi na uku shi ne wa minha ma mayar ila ilal alfaf wa sab'a a babi na hudu ba babi na uku ba babi na hudu babi na farko shine ma ji'o ila an-nuzul an samu goma sha biyu a ƙarƙashinsa sai kuma mayar ji ilal sanad sannan sai mayar ji'u ilal ada guda shida a cikinsa sannan yanzu mayar ji'u ilal alfaf abin yake komawa zuwa ga lafuza na alƙur'ani mai girma malam ya ce mana a abin da ya shafi abubuwa da suke komawa zuwa ga lafazin alkur'ani mai girma akwai abubuwa guda bakwai na farko al-gharib na biyu al-mu'arrab na uku al-majaz na hudu al-mushtarak na biyar al-mutaradif sai kuma na shida al-isti'ara sannan sai na bakwai na ƙarshe shine at-tashbih mun yi magana akan abin da ya shafi al-gharib darsin da ya wuce al-gharib kalma ce da take buƙatar a yi bincike a kanta a abin da ya shafi lugha sannan aka ba da misali da kuma irin yanayin yadda ake yi ce dole kana buƙatar ishtiqaq ilimin sanin asalin kalma da gininta kafin ka kai kan wannan hamma ka ba da misalai akan za ka nemo lasta alaihim bi musaitir da sadu ko bi musaitir da sinun da kuma inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira abin nan eh, abin mustatira da yadda ake neman kalmata al-mustatir sannan kuma ya za ka lalubo kalmata mastura kana zalika fil kitabi mastura an yi bayani akan abin da ya gabata makai magana kan abin da ya shafi al-gharib abin nan al shi a qur'ani akwai abin da ba larabci ba ko kuwa kamar lafazin al-mishka da ta zo a cikin suratu an-nur da Allah ta'ala ce Allahu nuru samawati wal ard mafalu nurihi ka mishkatin fiha misbah almishka larabci ne ko ba larabci ba hakan nan alkiflu da Allah ta'ala yake cewa yi tukun kiflaini min rahmati hakan nan al'awwa inna ibrahima la'awwahun habib hakan nan asujil asujil tarmihin bi ijaracin min sujji shin asujil larabci ne ko ba larabci ba ne hakan nan alkistas wa zinu bilkistas mustaqim ko bilkistas mustaqim duk waɗannan malamai suka ce larabci ne ko ba larabci ba mun yi bayani a darasin da ya wuce kan cewar larabci ne kawai dai an samu tawafuk ne tsakanin abin da laraba suke faɗa da kuma abin da waɗansu ƙabilu su ma suke faɗa har muka ba da misali akan abin da ya kama da larabci a hausa a faɗin allah ta'ala wa yusuf yuna ka haƙƙun hu ƙul i ƙul i haka yake a larabci kuma haka yake a hausa kullum da ke ko daga cikin alamomin abubuwan da ake amsawa a hausa akwai i e. to kuma shi i e ita ce wata western bi wani ka haƙun hu ƙul i e. kaga yanzu mutum ba zai zo ya ce akwai i a ƙwar'ani ba ta hausa kenan kullum da ke balle ya ce i din nan kalma ce ta hausa larabawa suka ara a'a kawai dai akwai abin da ya kira a tawafu wannan shine a takaice abin da ya gabata a darussan da suka wuce yau a darasin mu na goma sha biyar da izinin Allah madaukakin sarki a wannan littafi za mu tashi a abu na uku cikin abubuwa guda bakwai da suke komawa zuwa ga al-alfaf ina son mu lura da kyau suna koma zuwa ga al-alfaf ma'ana lafuza na alƙur'ani mai girma lafuza na alƙur'ani mai girma laqad ƙullan izan shatata wannan shatata kalma ce lafazi ne na alqur'ani mai girma zaka yi bincike kan shi ta wata fuska ta fuskar gariba ce kalma ko ba gariba ba ce ma'ana kalma tana buƙatar bincike ko ba ta buƙatar bincike kaga yanzu kana magana akan lafazin alkur'ani mai girma tarmihim bi hijaratin min sijjil as-sijjil kana bincike akan kalmar ta bangaren larabci ne ko ba larabci bane ina ba shine abin da ya kira al-mu'arrab wanda bayani ya riga ya gabata cewa duk alqur'ani babu abin da yake ba larabci ba to yanzu za mu je abu na uku kan abin da yake da al'alfas yake da alaƙa da al'alfas abu na uku shi ne almajaz ƙala rahimahullah a thalis almajaz ikhtisarun haifun tarku khabari mufradun wa musanna wa jam'un an ba'adiha lafifu aqilin lighairi wa aksu iltifatun idmarun ziyadatun takirir takadimun wa ta'akhir sabab ku lura da kyau irin yadda al-imamu sayyuti rahimahullahu azza wa jalla ya zayyano waɗannan abubuwa a wannan littafi na annuqaya littafin annuqaya littafi ne muktasar jiddan imamu sayyuti ya yi ikhtisarin sa sosai da sosai shi yasa malamai da yawa da suka biyo bayan imamu sayyuti suke wallafa akan abin da ya shafi ulumul qur'an da wuya ga sun tsallake littafin annuqaya saboda yadda ubangiji subhanahu wataala ya sanya ma littafin karbuwa asali akwai wanda ya nazzama littafin ya waƙe littafin shi ne abdulaziz zamzani ya waƙe littafin nuqayin da muke karantawa ya yi shi a waƙe yake cewa a na nazman minan nuqaya muhazziban haifin gaya ya ce a na nazman minan ya ce littafin shi na manzo tafsir ya ciro shi ne daga littafin nukaya ya ware shi kuma ya waƙe shi hakan nan A abin abdullahi bin muhammad bin fodi shi ma haka ya fara a cikin littafinsa mai fitaho tafsir yake cewa ba da zafi haka na zuman zulmina bayanin ahwalil kitabi mu'lina lijam'ihi ma kana fi da yake magana akan littafinsa miftahu tafsir wanda ake kira da alfiyatu tafsir yace lijam'ihi ma kana littafinsa tafsir ya kunshi abin da ke cikin littafin annukaya wannan littafi ne annukaya shi ne wannan littafin da muke karantawa ya ce min ha ma'alitikani fi fa huwa da kuma abin da ke cikin littafin alitikan fi ulumin ƙoran al'imamu imam rahimahullahu azza wa ya ce a na uku ya ce na uku almajaz a abin da ke komawa zuwa ga al'alfaf na alƙur'ani mai girma akwai almajas menene almajas kun lura da ke ko menene almajas jawaza domin ma'anar jawaza ya tsallake kun da ke ko jawaza ya tsallake wa jawazna bi bani isra'ila al-bahara fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum kuma muka ƙetarar da banu isra'ila teku ina fatan kuma mai wannan da kyau ne almajas inda ake tsallakewa na kaga da an ce tsallakewa akwai abin da aka aka tsallake aka ce ƙetarewa akwai abin da aka ƙetare to ina aka ce almajas me ake nufi kuna ji da ke ko domin almajas darasi ne madda ce da ake magana ta ilmin balaga a ilmi na albalaga tana cikin ilmul bayan bayan domin ilmin balaga a dunkule ya kasu gida uku ko da ilmul bayan ko ma'ani ko kuma ilmin badi wanda yake haka yake a cikin littafin albalagatu alwadiha suka ce almajaz huwa lafzu almusta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية mai littafin albalagatul wadiha ma'ana aliyu jarimi da mustapha amin suka ce idan aka ce almajaz huwa lafufu shine lafazi lura da kyau shine lafazi dama malam yace mana mayar yarju alfaf abin da ke koma zuwa ga lafuza al majaz huwa lafz shine lafazi ɗaya kenan al musta'malu wanda ake yin amfani da shi fi ghairi ma wudi alahu ba a inda aka ajiye shi ba inda kaga an ajiye shi din nan to ma'anar da ake nufi ba wannan ma'anar ake nufi ba me yasa kun ga an tsallake kenan an tsallake kenan kala li alaƙacin saboda wata alaƙa da take tsakanin wannan lafazin da aka aje da abin da aka nufata ma'a ƙarinatin tare da wata ƙarina mani'atin min iraratin ma'ana al wacce za ta hana ka nufi ma'ana ta haƙiƙa wal alaƙa, sannan kuma akwai wata alaƙa tsakaninsu bainal ma'ana al alaƙar da ke tsakanin ma'ana ta haƙiƙa da ake nufi wal ma'anar majasiyi da ma'anar da take ta majas wannan alaƙar a takunul mushabaha wani lokacin ka zama kamanceceniya da juna ce alaƙar wa qad takunu kuma wani lokacin ka zama ma ba haka ce wal abin abinda ake nufi da qarina qad takunu ta takan kasance an faɗe ta a lafazi wa qad haliyya kuma takan kasance a yanayi kake ganewa Allah ya sa mana fahimtar karatun ka sai ka ji abin kamar zaurance haka musamman wanda bai dan samu ɗanɗano na ilimin balaga ba haka ce almajas akwai abubuwa da ake so ka gane kullum da ke ko akwai almajas tarifin majas da maka yi akwai alma'anar hakiki ɗaya akwai alƙarina biyu akwai alalaka uku sai kuma shi jagoran maganar shi ne almajas kenan idan aka ce majas to abubuwa uku ake so hudu ake so na farko dai ka gano akwai kalma ta majas sai haƙiƙi biyu kenan sai alaƙa uku kenan sai ƙarina hudu kenan idan aka ce haƙiƙi ita ce asalin ma'anar ta haƙiƙa wannan ji da kyau ko idan aka ce shi ne wannan ma'anar ta haƙiƙar to ba ita ake nufi ba wannan wacce ake nufi wacce ba ta hakikan ba ita ake kira da majas ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu ba mu misali guda daya in ce yusallimu alaikum ibn al-jazari yusallimu alaikum ibn al-jazari ibn al-jazari yana muku sallama aha ibn al-jazari yana muku sallama ai kwasa ibn al-jazari abul khair muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf al-jazari wanda ya rusu shekara ta 833 ya rusu shekara ta 833 baya yau kuma muna shekara 1439 kun yi shiru sai aka ce yusallimu alaikun ibn jazari ibn jazari yana muku sallama to a lokacin da ka ji wannan kalmar abubuwa guda biyu ne ko dai ibn al-jazari mai muqaddima mai littafin al-jazariya ko kuma a'a wani malami ne ƙwararren malami a ilimin ƙur'ani da tajwidi da a garin ana mashi laƙabi da ibn al jazari saboda tsabakin yadda ya haddace jazariya yake koyar da mutane jazariya har ma ake kiran shi ibn al jazari zai kuma ya guda biyu ko dai ibn jazari mai littafin muqaddima ko kuwa a'a wani malami ne da ya shahara da karanta da tajwidi da itqani har ma saboda tsabagen yadda yake istishari da jazariya ake ce da shi ibn jazari to yanzu da aka ce yusallimu alaikum ibn jazari a yau din nan shekara ta 1439 sai aka ce yusallimu yusallimu ibn jazari yana muku sallama yanzu wanne ake nufi wancan da ya rasu ko ko wannan mashahurin malamin da ya shahara wurin wurin karantar da jazariya da tajwidi wanne ake nufi eh a'a wanne ake nufi tukunna wanda ya shahara yanzu saboda mai kuka ce shi ake nufi eh saboda wancan ya rasu to kaga kenan abin da ya hana karina kenan abin da ya hana ka ce wancan kake nufi ake nufi saboda ya rasu ita ce karina shine ma'al qarinati mani min iradati al-ma'na al-haqiqi tare da wata karina wacce ta hana ka ka ɗauki ma'ana ta hakika wacce ce ma'ana ta hakika ita ce ibn jazari na asali mai mukaddima kullum da ke ko to yanzu tsallake tsallake ibn jazari mai mukaddima da kai ka ce ai wannan ibn jazarin da aka faɗa ana nufin malamin nan na tajwidi da yake rayuwa a yau kullum da ke ko to yanzu ana an samu abubuwa kamar haka abu na farko mun sami haƙiƙa shine ibn jazari na asali sai kuma mun samu majas shine ibn jazari na yau kuma mai jimla ta da ke ko sannan ga karina mai cece karina wacce ta hana a fahimci cewar ibn jazari na asali ake nufi ita ce ka ce yusallimu alaikum yana muku sallama shi ko wancan ya riga ya rasu tun da ya rasu ko ai ba magana kun lura da ke duk wanda ya rasu ya riga ya rasu sai zama da ke na lafazin yusallimu yana muku sallama mudari'i ya nuna karina ce da take nuna cewar ba wancan kake nufi ba yanzu mun sami hakiki shine ibn jazari da ya rasu sai kuma majazi shine ibn jazari na yau da yake numfashi mecece karina da ta hana ka ce na farkon ake nufi shine me shine yusalli yana muku sallama yana muku kaza yana muku kaza mecece alaka tsakanin wancan ibn jazari da na yanzu ilimi na tajwidi ilimi na tajwidi da ke tsakanin wani ita ce alaka shi sa ya ce wal alaka ka kunul kunu ta kasancewa kamancece kan kasancewa kamanceceniya ce shi wancan shi ya wallafa zariyar, shi kuma wannan shi ya kuma wurin karantar da ita to idan muka ɗora wannan definition wannan ta'arifi da malam ima almajas muka ɗora shi akan wannan misalin za mu gane me ake nufi za mu gane me ake nufi huwa lafafu in an ce almajaz shine lafazi almusta'malu wanda ake amfani da shi kwana ce na da kyau fi ghairi ma wudi'a alahu ba a inda aka aji shi ba ba inda aka aji shi ba kenan yusallimu alaikum ibn jazari menene majaz a cikin wannan sentence a cikin wannan jumla ibn jazari kun da kyau ko ibn al-jazari shine kalmata majaz din shine ne lafz al-musfi ghairi ma wudi'a lahu ai inda aka aje lafazin bar jazari shine mai muƙaddima ta jazariya amma ba kuma shi ake nufi ba wani ake nufi wanda ya shahara da karanta da jazariya a yau li alaqatin saboda wata alaka ma qarinatin da kuma wata qarina mani'atin min iradatil ma'anar hakiki wacce za ta hana ka ka nufaci ma'ana ta hakika wal alaƙa ita ko alaƙar da aka ambata qad takunu bainal ma'anar al tsakanin ma'ana ta haqiqa ita ce ta ibn jazari na farko wal ma'anar majazi da ma'ana ta majazi ta yau yanzu da ka faɗa qad mushabaha ta kan kasancewa kamanceceniya ce da juna wa qad takunu ghayraha kuma ta kan kasance ba haka ba wal qarina hakan nan kuma ita nan kad takunu lafafiyya ta kan kasance an faɗe ta a lafazi wa kad takunu haliya ta kan kasance kuma a yanayin yadda ake bayanin ne ma'anar ta fito wani mutum ne misali saboda tsabakin yadda yake kafa hujja da littafai ibn taymiya da littafai ibn taymiya da aka zo da ake sallama a gida sai ka ce man fil bab wa sallama sai aka ce maka ibnu taymiya sai aka ce ibnu taymiya <laughs> to yanzu me ake nufi kenan shekul islam eh ahmad ibn abdul kullum kun lura da kyau ina fata mun fahimci wannan da kyau shi yake nufi saboda mai kace ba shi yake nufi ba shi ya riga ya rasu tun shekara ta 728 to kenan wannan saboda tsabage yadda yake karan yake shahadi da littafai ibn taymiya da kaza da kaza da kaza da kaza sai ake cewa da shi ibn kenan yanzu shi ne yanzu majasi wancan fa hakiki me yasa ka ce ba wancan ibn taymiya ake ba saboda yana sallama a kofar gida saboda yana sallama a kofar gida sai wancan wa haramun ala qaryatin ahlakana annahum la yarji'un wannan tallan albanin da ka ji ana ta yi kowa ya dan tashi ya ce shine albani shine albani bai tsaya ya yi karatun ba ya ma fahimci menene ya ce shine albani shi kuma wannan wanne ne hakiki ne ko majazi ne eh wane ne hakikin kenan yawwa shine sahibu sifatin sala kullum da ke ko shine muhammad nasiruddin albani shine hakiki to amma albani kaza albani wuri kaza albani wuri kaza albani wuri kaza shi wannan menene majas ina fatan kuna kuna fahimta karatun yanzu ina fatan kun gane surar majas yanzu in ka ce da wannan ka ce wallahi ba ibnu taymiya bane yayi ko bai ba in ka ce ba ibnu jazari bane yayi ko bai ba yayi kenan ka kore haka ne to yanzu akwai shi a qur'ani majastin da zai yi wa ka kore shi da aka ce yusallimu alaikum ibnu jazari ibnu jazari yana sallama ka fito kana kale ka ce a'a ah, kuma siraju din ne ibn jazari na fata kun fahimci magana ta da ke ko ko fata kake eh fata muke to shi ke nan to kun ga ibn jazari daban wannan kuma daban ina fata kuna fahimta ta da kyau to tun da zai iya yi wa ka kore a ƙur'ani akwai abin da zai iya yi wa ka kore shi eh saboda haka kenan akwai magana kan majas akwai shi ko babu akwai shi ko babu kullum da ke ko akwai shi ko babu ƙalar rahimahullah yanzu ina fatan kun gane surar majas ɗin na farko majaz yakan zo da nufin ikhtisa takaitawa takaitawa suka ba da misali da faɗin Allah ta'ala da yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya Au ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to ya lissafa waɗansu kwanaki daban tambayar anan ita ce da zaran mutum bai da lafiya da zaran azumin shi ya kare ko ko da zaran mutum yayi tafiya da zaran bashi da azumi ko ko sai mun kaddara fa aftara faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayamin ukhra duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya ko yana halin tafiya sai ya ajiye azumin sa to ya lissafa waɗannan kwanakin da ya ajiye sai ya rama su a waɗansu kwanaki na daban kun da kyau yanzu wacce kalma ce aka kaddara fa'afta sai ya aji azumi sai suka ce to anan an yi majas saboda me saboda ai tafiya kadai azumi kadai bai sawa a aji mutum ya kare azumi ya ya rama waɗansu kwanakin sai idan ya sha a cikin waɗannan kwanakin kisa kalmar fa'aftara da aka kaddara suka ce ai ita ce majas ita ce majas ce karina cewar ai asalin tafiya ita a karan kanta don mutum ya tafiya ko don mutum ya rashin lafiya baya azumin shi bai karewa sai in ya ci ko in ya sha ta sanadiyar wannan tafiyar ko ta sanadiyar wannan rashin lafiya haka faɗin Allah ta'ala da ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun sai ce yusufu ayyuhas siddiq yusufu ayyuha siddiqu ana ni wani bi'ukum zan ba ku labarin bi ta'wili fassara wannan mafarkin da sarki yayi yi arsilun ku aike ni in je gidan kurkuku din nan in dawo zan ba ku labari kawai sai aka ce mana yusufu ayyuha siddiqu aftina fi sama'i baqaratin simanin sai ba a faɗa mana fa'arsaluhu saluhu sai suka aike shi din ba fa’atar sijina sai ya je kurkuku faƙala sai ya ce yusufu a yuha duku ina fatan kuma yanci wannan da kyau sai suka ce ai wannan shine ya ce ikhtisarun wahaffu akwai ikhtisar a takaita maganar sosai wahafin akwai kuma sharewa sai suka ba cewar ai in suka haɗu wani lokacin da ma'ana su ɗaya da ikhtisar da hafun duk ma'ana daya kenan kaga a faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ay fa aftara fa iddatu min ayyamin ukhra zaka da kallo a cikin littafin tafsiri sai ga an kawo faman kana minkum maridan aw ala safarin sai a ce fa aftara sai fa iddatu min ayyamin ukhra wannan fa aftara an yi ikhtisar da ne ba bace ta ba ko kuma an yi ta ne an sharita zaka za ka kaddara ta ne a gwargwado da ilimi da ubangiji su wani wataala ya baka hakan nan kuma da ya ce yusufu ayyuwa siddiqu ai za ka kaddara fa’ar saluhu sai suka aike shi fa sijina sai ya je kurkuku ɗin faƙala sai ya ce yusufu ayyuwa siddiqu na fi sabai su mali in kuma ka lura da yawa babin kisa za ka dinga ganin wasu abubuwa da yawa ana share su wala ma wara da ma amma da yana wajada alai ummatan minan nas yasqul wa wajada ta duni mumra'atayn tazudan qala ma qala ma khatubukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqi fa ja'atu ihdahuma kaga sai ba a abawa labarin sun je gida ba su fada ma babansu babansu ya aiko ɗaya daga cikinsu ta zo ta kira shi فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا kenan kaga ya nuna sun je gida har sun bashi labari har ya ce musu ku je ku zo da shi amma duk a labarin sai ba a faɗi ba isa suke kiran wannan abin na alhafi alhafi. ko kuma su ce an yi ikhtisar sukan ce an yi ikhtisar sukan ce an yi hafu wani lokacin ma'anoninsu yakan zo iri ɗaya amma inda suka fi mai da na an yi ikhtisar wani da ke ko an yi ikhtisar an takaita saboda za ka iya kaddarawa Suka ba da misali akan alhafu na zahiri faɗin allah ta'ala wa a rabbuka wal malaku saffan saffa wa a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ja'a rabbuka kuma ubangijinka ya zo wal malaku saffan saffa da mala'iku sahu sahu sai suka ce a'a ai ba waja'a ba ne ai waja'a amuru rabbika sai umarnin ubangijinka ya zo iskal ke wai me yasa suka ce umarnin ubangijinka in ka ce ai Allah ya zo to ai ga kamanta shi da halittarsa to kun ga ta inda barnan majas ta fara shigowa ko na tawilin sifofi da almajas ɗaya da abdarura biyu suna buƙatar sai an musu na karatu na tsatsan karatu haka kawai mutum yana abu sai ka jace ai larura ce ko ba ka yake ba mutum ya bar sallah ta wuce shi ce ai larura ce haka kawai ya kan shi fatawa da larura abin da zai ba ma wannan fassarar iskali cewar waja'a rabbuka wai ana nufin waja'a amru rabbika ne kuna ji da yake ko abinda zai bayi wa wannan fasarar iskali shine waɗansu ayoyi na alƙur'ani mai girma waɗansu ayoyi na alƙur'ani mai girma wannan aya ita ce aya cikin suratu al'an'am fana Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها Allah Ta'ala ce هل ينظرون ba abin da suke tsammani illa an ta'ce humul mala'ikatu face sai dai mala'iku su zo musu kenan akwai zuwa na mala'iku nau kenan daya ya tiya rabbuka ko ubangijin ya zo nau kenan biyu ba'adu ya'tiya ba'du ayati rabbika ko wani sashi na ayoyin ka su zo nau kenan akwai zuwan mala'iku ɗaya kenan akwai zuwan ubangiji biyu kenan akwai zuwan sashin ayoyi na ubangijinka wana ce na da kyau ko sai wata ayar da ke cikin tsoratun hali. da Allah ta'ala ce hal furuna. illa an humul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala allazina min qablihim hal furuna. ai ba abin da suke tsammani suke sauraro illa an humul mala'ikatu sai mala'iku su zo musu kaga a ayar tsoratun an faɗi zuwa mala'iku a wannan ayar an faɗi zuwa mala'iku a suratul fajr wa ja'a rabbuka wal malaku shi ma an faɗi zuwan mala'iku wannan shi da ke ko sai a ayat suratul hali Allah ta'ala ce hal yanzuruna illa an tatihumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbika ko al'amarin ubangijinka yazo sai ya nuna mana akwai zuwan ubangiji nawa kenan akwai zuwan al'amarin ubangiji nawa kenan akwai zuwan mala'iku nawa kenan akwai zuwan wasu daga cikin ayoyin ubangijinka no kenan So saboda ka ayar waje a rabbuka wal malaku saffan saffa aya ce tana nan a yadda take domin wa kullu ma lahu min as-sifati athbatha fi muhkam al-ayati aw athbatha fi fi muhkam al-ayati aw ma qad qalahu ar-rasul fa haqqu taslim wal qabul namirruha sarihatan kama atat ma atiqadina lima lahu qatadat wadda wannan tawili ne ta harifi ne a ce wai waja'a rabbuka wai ana nufin waja'a amuru rabbuka ne wannan karkatar da ayoyin ubangiji ne saboda bai muka ce karkatar da ayoyin ubangiji ne saboda Allah ta'ala yayi bayanin zuwansa eh kenan yayi bayanin zuwan al'amarinsa no kenan biyu yayi bayanin zuwan mala'iku uku yayi bayanin zuwan wasu daga cikin ayoyi hudu ya duk ba a yi wa sauran ukun tawili ba sai zuwa ubangiji ne za a iya taru saboda me saboda sun riga sun gama siffata Allah da halittarsa sai kuma suke neman su goge haka din ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka yi inkarin majaz kenan in kana son ka fahimci wannan ka sami as-sawa'iqul mursala alal al-jahmiyyah wal mu'attila as-sawa'iq al-mursala alal al wal mu'attila na ibn qayyim yayi magana akan majaz haka nan ka sami man'u jawazil majaz fil munazzal litta'abudi wal ijaz wa zai maimaita mhm. a man'u jawazil majaz fil munazzal litta'abudi wal ijaz wal ijaz man'u jawazil majaz hana halaccin samun majaz Filmu munazzal a abin da aka saukar da shi an saukar da shi ne litta'abudi wal ijaz domin a bauta ma Allah ta'ala da shi kuma ya zama gagara ba dau ne. mai alqur'ani mai girma wannan littafi na Muhammad al-Amin Shankiti rahimahullahu azza wa galibi inda gana da adwaul bayan mai juz'i goma yana ciki inda gana da adwaul bayan mai juz'i goma to galibi juz'i goma na goma za ka samu man zai majas a ciki amma in mai bakwai kake da shi to da wuya ka sami man zai majas a cikin shi man sami da ɗaya kenan man sami hafi a daidai nan nake so mu gane waɗansu abubuwa lafazin majas da muke magana ka bambance da indal mutaqaddimin da indal mutaakhirin indal mutaqaddimin da kuma inda al mutaakhirin malaman farko idan aka ce almajas mai ake nufi a wurinsu idan suka ce majazu hazihil aya me suke nufi suna nufin ma'ana hazihil aya suna nufin ma'anar wannan aya shi sa akwai littafi mai suna majazul qur'an na ma'mar ibn musanna al-basri ma'mar ibn musanna al wanda ya rusu shekara ta 210 ya rusu shekara ta 210 shi littafinsa suna littafin majazul qur'an amma ba a irin waɗannan lafazin majazin da ake magana a yau ba littafin shi na majazul qur'an daidai ne da ma'anin qur'an ka ce ma'anonin alqur'ani mai girma ba wai yana nufin <coughs> ba wai yana nufin a tsallake ma'ana ta hakika zuwa ga wata ma'anar ta majaz ba ai idan ka anan sai suka ce wa ja'a rabbuka shine haqiqa majas din shine wa jaa amru rabbika wanda yake kuma wannan kuskure ne ta ina ta ayoyi na alqur'ani mai girma sun tabbatar da wannan fassara ba haka take ba sannan kuma duk dabara ce ta kauce ma ayoyi da da hadisai da Allah ta'ala da manzon shi suka sifanta Allah subhanahu wata'ala da su akwai tarku khaba tarku khaba ma'ana a kawo mubtada kuma a rasa khaba a kawo mubtada a rasa khabar kamar fadin Allah ta'ala fa sabarun jami fa sabarun jami kullum da ke ko fa sabarun jami ai fa sabarun sabari jami sabarun jami ai sabari sabarun jami sabari sabarun jami haƙurin da nawa haƙuri ne mai kyau amma sai ya ce fa sabarun jami' dan za ka fahimci yana nufin fa sabari sabarun jami shine ma'ana tarku khabar wanne ne khabar ɗin da aka bari shine sabari mubtada sabarun na biyu shine khabar ɗin wannan mubtada jamil shi kuma khabar ne na mubtada na biyu ma'ana fa sabari sabarun jamil قال رحمه الله مفدي اختصاركم ikhtisar maka ce ana samun shi a ayoyi sosai da sosai musamman kisoshi musamman a kissa zaka dinga ganin ana samun ikhtisar a kisa mun ba da misali na abin nan suratul qasas da na abin da ya shafi annabi yusuf alaihi salatu wasalam ko mun ga mun yi misali akan abin da suke nufi da alhazfu alhazfu shine a ashari kun lura da ke ko qala rahimahullah mufradun wa musannan wa jam'un an ba'dha subhanallah ku dubu duk wurin tartibi ya ce mufuradun ɗaya kenan wa musanna biyu kenan wa jam'un uku kenan an ba'adhiya na farko idan aka ce mufurad ana nufin tilo idan aka ce musanna ana nufin abin da yake biyu idan aka ce jam ana nufin jam'i sai mala ya ce an ba'adhiya sashi na shiga sashi shine ma'anar an ba'adhiya sashi na shiga sashi ma'ana mufrad lafazi ne ko to yakan zo da ma'anar musanna haka nan yakan zo da ma'anar jami'i ina fatan kun fahimci wannan da kyau mufrad yana zuwa da ma'anar musanna yana zuwa da ma'anar jami'i haka nan jami'i yana zuwa da ma'anar musanna yana zuwa da ma'anar mufrad misali misali fadin Allah madaukin sarki da ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙu an yurduhu in kanu mu'mini wallahu wa rasuluhu aga mun samu Allahu ismul jalala mun samu ar-rasul manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nawa kenan biyu sai Allah ta'ala ce a haƙƙu an yurduhu hu damiri ne na mufrad sai zama na ga damiri na mufrad ya koma zuwa ga musanna sai suka ce wannan majas ne ai wallahi wa a ahqu an yi yurdu huma na fata mun fahimci wannan da ke ko ah, wasta'idu bi sabari was salah nawa kenan bi wasta'inu bi sabari was salati sai Allah ya ce wa innaha fa innaha wa innaha lakabiratun ila al khashi'in sai aka faɗi aka kawo wa innaha ɗaya ba a ce wa huma ba kuma alhali an faɗi as da kuma as-sabaq wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata no kenan biyu fi yunfiquna ha fi sabilillah ba a ce walayun fi yunfiquna huma fi sabilillah ba to kun wani yana da alaka da zamiri wani yana da alaƙa da zamiri marji'u zamir marji'u zamir yana da tasiri sosai da sosai akan ire-iren waɗannan abubuwa ɗin akwai risala ilmiya risala majisir da aka yi akan abin da ya shafi marja'ud damir damiri wa atharuhu fi tafsir sai fadin Allah ta'ala da ya ce rabbir ji'un rabbir ji'un la'alli amalu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalmatun huwa qailuha rabbi irji'un rabbi ya ubangiji irji'un aha irji'un jam'i ne ko mufrad ne eh jam'i ne ba mufrad bane ba musanna bane amma yace irji'un kuma yadda ne kuma yana nufin Allah kamar yadda ne kaga jam'i bi ma'ana mufrad kenan jam'i ya zo da ma'anar mufrad hakan nan ah, ah, faƙar sagat ƙulubukuma faƙar sagat ƙulubukuma in ta tuba ilallahi faƙar sagat ƙulubukuma ƙulubu jam'i ne ko mufrad jam'i ne shin ƙulubu mufrad ne ko musanna ko jam'i jam'i ne amma kuma ai mutanen guda biyu ne kuma alhalin kowanne mutum ɗaya zuciya ɗaya yake da ita ba zuciya biyu ba ma ja'ala Allahu ne rajulin min ne fi jawfi kenan qulub da aka ambata jam'i ne amma da bihi almusanna. sai suka ce wannan majaz ina fatan kuma bai shi sama ya ce mufradun wa musannan wa jam'un an ba'dha ma'ana sashi yana shiga sashi sashi yana shiga sashi hakan nan alƙiya fi jahannama kula kafar alƙiya fi jahannama alƙiya alfu tasniya ne kuna ji da ke ko amma sai suka ce wai ana nufin alƙi alƙi fi jahannama ma'ana mala'ika guda ake magana da shi sai aka ambaci mala'iku guda biyu kun da ke ko to wannan shi ake kira matas amma matakin farko shine ka gane sura ka gane surar matsalar tukunna sannan sai a zo a tattauna akwai shi a ƙur'an akwai shi a larabci ko babu shi a larabci ɗaya nan in babu shi a larabci to ga babu shi a ƙur'ani kuna ji da ke ko in ko akwai shi a larabci to akwai shi a tun da an ce ai majas ya halatta a share shi ya halatta ka ce ba haka ba ne? to a ƙur'ani akwai abin da ya halatta ka ce ba haka ne to shi da farko mu gane surar matsalar tukunna sannan ihala din mu zuwa ga littafai da suka yi magana asalin shi ana karanta majas ne a babi na albalaga kamar yadda muka ambana a babu ilmul bayan قال رحمه الله لفظ آكل لغيره لفظ آكل لغيره أنا أبين لفظ آكل مهاكل لغير آكل لغير آكل وأنا كمينا نان ديوا ذاك سامي ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum ra'aituhum sai bai ce ra'aituhunna ba saboda wannan ghairu aqil hum lil aqil hunna li ghairi aqil kun yi shu abinda bai da hankali da abu mai hankali aqil shine mai hankali ghairu aqil shine mara hankali inni ra'aitu ahada ashara kaukaba taurari goma sha ɗaya masu hankali ne Washamsa. da rana Walƙamara. da wata sai ce ra'aitu hub li jidi. bai ce ra'aitu hunna ba domin shi ne, in zai koma zuwa ga khairu aqli sai zama hunna ra'aitu hunna amma sai ce ra'aitu hum li sajidi saboda za a ambaci abinda masu aqil suke yi a zahiri shine sujada amma kaga ya sujada hatta ghairu aqila yana sujada kululun ayat suratul nahl ta tabbatar da haka ayar suratul nahl ta tabbatar da haka suratul ra'd na wazilaluhum bil ghudwi wal asad haka nan jawaza ga yusabbihu lillahi ah, ma fi samawati wa ma fil ardi kaga wannan li ghairu aqil sai kuma ah, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi to duka waɗannan tasbihi ne la ghayr aqli abin da yake wajibi a kaina wajibi a kanka shine mu tabbatar musu da cewa suna tasbihi amma a ce wai ai ba su ake mala'iku ake nufi wannan gaskiya kuskure ne ba majaz ba wa aksuhu kuga lafzu aqilin lil ghayr aqil wa aksuhu kenan lafzu ghayr aqil lil aqil shine yace wa aksuhu fankihu ma taba lakum ma ana amfani da ita ne li ghairi aqil man lil aqil sai aka ce fankihu ma taba lakum kuma halin mata akwai wanda ya kasa hankali eh ai tabbaya ne akwai kenan ko yawa asan mata ne in ba su ba gida in sun yawa gida ya gyaru in ba su ba gida in sun yawa kuma gida ya gyaru wa aksu sai Allah ta'ala ce fankihu ma tabalaku bai ce man tabalakum ba sai ce fankihu ma tabalakum bai ce fankihu man tabalakum ba haka sai ake amfani lafzu ghairu akil shine ma lil akil shine mata da ake magana sai iltifat iltifat suka ce al iltifatu intiqalu min usulubin ila usulub a tashi daga wannan usulubi a koma wancan usulubi akwai littafi da aka rubuta ka abin da shafi iltifat shi ne usulubul iltifati wa samun fil qur'an na dr ghalib bin muhammad alhaid wa aksu iltifat shi ne tashi daga wannan usulubi zuwa wannan usulubi bar faɗin allah ta'ala da yake cewa hatta iza kuntum fil bahari hatta fil fulki hatta iza kuntum fil fulki wa jaraina sai bai ce wa jarai da bikum ba hatta idza kuntu har lokacin da kuka kasance ku filfulki cikin manyan jiragen ruwa sai Allah ta'ala ya ce wa jarai da bihim bai ce wa jarai da bikum ba kulwar da ke ko haka nan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin duk wani ana bayani ne nawa na Allah madaukakin sarki maliki yawmiddin sai ce iyyaka na'budu wa iyyaka kaga yayi canji intiqal min usulubin ila usulub yanzu ya zo ila usulubil khitab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine al-intiqal min usulubin ila usulub sai idmar idmar idan aka ce idmar shine a ah, ɓoye wata kalma asalin idmar shine ɓoyewa domin daga damir ne damir kuma shine zuciya idmar shine ɓoyewa fadin Allah ta'ala da ya ce was'alul qarya was'alul qaryata allati kunna fiha wal ira aka aqbalna fiha was'alul qarya ku tambayi mutanen alƙarya allati kunna fiha wacce muka kasance a ciki to shin gari ake tambaya ko mutanen gari eh ya ce wasu alal ƙarya ka tabbayi garin ko mutanen garin eh shin wasu alal ƙarya ne ko wasu al'ahalar ƙarya wana ji da kyau to kun idan aka ce ahalar ƙarya an yi majas bil an share ahala shine kuma anan itubar an ɓoye da shi to tambaya anan ita ce gari idan ba mutane a cikin shi ana kiran shi da ƙarya idan gari babu mutane a cikinsa ana kiran shi da ƙarya ya zama kufai kenan ya zama tilal ya zama kufai kulwar da ke ku aukan lazi marra ala ƙaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiya ba kowa ai ga gidaje din ga komai da komai amma babu kowa khawiyatun ala Sau da haka sai mu lura shin gari in ba mutane ana kiran shi da sunan ƙarya ko ko ba a kiran shi da sunan ƙarya saboda ka lura da kyau inda aka tashi mutanen da aka biya su watakila za a yi dam madatsar ruwa a kusa da su sai aka biya su kudadensu kudin diyarsu kenan gaba ɗaya ta garin suka tashi suka koma wani wuri da zama wana jina da kyau ko kafin ma'aikata su zo su fara aiki sunan wannan wurin gari ko kufai kufai kenan yasa kenan kaga duk abin da aka ce majasu ne kana ta cewa akan shi eh mana kana ta cewa akan shi qala rahimahullah ziyada suka ce a majas yana zuwa da ma'anar ziyada kamar me kamar faɗin Allah ta'ala laisa kamithlihi shay laisa kamithlihi shay ina ne ziyada muna da at-tashbih kuma muna da rukunai na tashbihi guda hudu shine al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi da adatu tashbihi da wajahu ash-shabahi da wajahu ash-shabahi shi adatu tashbihi harufan da ake tashbihi da su akwai kafun akwai mithlu akwai ka'anna akwai kaza akwai kaza akwai kaza kuna ji da kyau ko to yanzu laisa ka mithlihi shay muna da kafu na tashbihi sannan muna da mithlu na tashbihi laisa ka mislihi shay suka ce fi gharar qur'an shine laisa mithluhu shay laisa mithluhu shay kun bai wannan da ke ko to amma sai aka ce laisa ka mislihi ga kawo tashbihi ga kuma mithlu na a tashbihi yasa suke kira daya da sunan ziyada ziyada a ƙorani a'a ziyada fil mabana domin a ziyaratu fil mabana ta dillu ala ziyara fil ma'ana babu wani abu da ya kamanceceniya da Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane iri kuma wannan sai Allah ta'ala ce huwa sami'ul basir shi kuma Allah shi ne as-sami kuma al-basir duk da cewa ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabatali faj'alnahu sami'an basira kenan zaka kafa hujja da ayar akan ba kamanceceniya da Allah ta'ala sai ya ƙara shi har zuwa ƙarshe laisa ka mithli shay wa huwa samiu al basir maimaitawa maimaitawa kalla sayalamun thumma kalla sayalamun an maimaita ko ba maimaita ba kun yi shiru amma ya akwai thumma tsakani eh kalla sayalamuna thumma kalla ai tsakanin wannan sayalamuna din da wannan sayalamuna din akwai thumma a ciki za mu ce an maimaita ko za mu ce an maimaita ba saboda wata ma'anar ko ba saboda wata ma'anar ba shin akwai maimai a ƙur'ani in kun ce an maimaita bi ayi ala rabbi kuma tukazziban da ke cikin suratu ar-rahman shin kwaya dai ce aka dinga maimaita ta ko ko kowace zaman kanta take yi idan kowace zaman kanta take yi to ashe ba ba maimai kenan mana kaga an faɗi fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban guda biyu a haɗe sai an faɗi wata ni'ima sai a ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban sai a sake faɗan wani sai a ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wailun yawma idhil lil mukazzibin a cikin suratul mursalat mai mene an faɗi guda biyu a haɗe sai an faɗi wani abu sai a ce yau yawma idhil lil mukazzibin ta ina fata mu wannan da kyau a matsayin karatu ne dai farko muke shi yasa ba za mu shiga matsalar da zurfi sosai ba taqdimun wa ta'khir taqdimun wa ta'khir taqdimun wa ta'khir ma'ana a jinkirta a kai gaban ko a kawo baya sukan ba da misali a faɗin Allah ta'ala fa dhahikat fa bi ishaq fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq me ta fara yi kenan eh ta fara dariya sai bushara suka ce ai fa basharna bi ishaqa fa suka ce wannan shi ma su amma akwai takadimi da ta'khiri a qur'ani ina fatan kun fahimci waɗannan waɗannan maganganun duk akwai ta cewa a kansu duk akwai ta cewa a kansu amma ina son yanzu mu gane suran matsala ne a matakin farko isa a kowace na kan yi magana na ce ya ce tikrar maimai akwai maimai a ƙur'ani kullum da ke ko yanzu ma ne ce taƙadimu wa ta'akhir akwai takadimu wata akhir a Kur'ani ko babu rabbi musa wa harun a suratul taha kaɗai ne rabbi haruna wa musa aka fara gabatar da harun kafin annabi musa amma sauran gaba ɗaya rabbi musa wa harun sai suka ce anan ma an yi takadimi da ta'khir me takadimi shine an gabatar da harun kafin a kawo shin akwai shi ko kuwa ƙalar himhullah sabab da kuma abin da ya kira alaƙa sababiyya guda nawa kenan goma sha hudu ikhtisarun tarko khabarin uku mufradun hudu musanna biyar jam'un shida lafzu aqli li ghairi bakwai wa aksuhu takwas iltifatun tara idumaru koma ziyada sha ɗaya takrir sha biyu takadibu wa ta'khir sha uku sabab sha hudu ina fata mun fahimci wannan sabab sabab alaƙa sababiyya alaƙa sababiyya faɗin allah ta'ala da ake hikaito mana maganar abin da halin bani isra'ila zamanin fir'auna wa yuzabbihu abna'akum wa yuzabbihu abna'akum kuma yana yanka ƴaƴayenku shi wa kenan to fir'auna shi ya sa hannu yanka ko izidi izini ya bayar eh ya bayar izini kenan shine sababin na a yanka kun da ke ko ai aka ce wannan aikin shugaban kasa ne ma'ana shi ne sababin bawai shi ne ya zo ya ja tip ya dinga zuba ko wannan aikin gwamna ne ko ɗan aikin kaza ne wannan ita ya kira alaƙa sababiyya na yi mana magana a matakin farko cewar menene majaz sannan meye majaz inda mutaqaddimin mutanen farko idan suka ce majaz suna nufin ma'anin qur'an saboda idan kana karanta a ah, majazul qur'an na mu'ammar bin musanna albasari wanda ya rasu a shekara ta 210 ya sha bamban da majazal na ibn abdussalam wanda yake shi mana mutaakhirin ya gina akan waɗannan abubuwa ɗin saboda haka idan kana son ka ƙara bincike akan majaz ka samu man'u jawazul majaz fil munazzali li ta'abbudi wal ijaz na Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shankiti idan kana idan kana da littafin Adwa'ul Bayan fi Idahul Quran bil Quran ya dauke shi duka hakan nan mai juz'i goma idan kana da mai juz'i goma za ka samu wannan a ciki hakan nan kuma littafin asawai sawaiqul mursala fil mu'attalati fil mu'attal ah, rad al mu'attalati wal jahmiyya ko al jahmiyyati wal mu'attala ibn shahaba Na ibn qayyim al juz Allah ta'ala ya ji kansa da gafara Allah ta'ala ya rahamshe su Allah ta'ala ya amfana da mu wannan karatu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik